shugaban kasa duka talakawa fana adawa da duk harajin da ka saka da wasu manufofi domin bunƙasa tattalin arziki ha to me yasa sa saboda mafi yawanci 'yan najeriya na fama da talauci a lokacin da kawo mulki bayan buhari kenan kuma yanzu kawai ƙara da ɗan abin kai najeriya eh kamar ya najeriya najeriya mana da kake shugabanci nake shugabanci jira jira jira jira jira yanzu kuke ku ce min ni shugaban najeriya ne ba na lagos ba eh ko shi yasa waɗanda na baiwa duka kujerun tattalin arzikin ƙasar 'yan Lagos ne yanzu ma muka fara fahimta kuma manufofin da na kaddamar a Lagos za su yi tasiri sosai kuwa abba shi yasa na ce me kawo nan Abuja nan ba Lagos bane yawwa ka fara ganewa yanzu akwai wasu mutanen da nake mulka waɗanda ba a Lagos suke ba eh kuma fi yawancin duka talakawa ne suna fama da matsanancin yunwa da talauci a duk jihohin kasar mu jihohin nan a karkashin Lagos suke a'a karkashin Najeriya karkashin Najeriya Najeriya sannan ba Lagos kadai bace Najeriya ba ita kadai bace kun tabbatar mun tabbatar to ai ni ban sani ba